صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله وعدكم بالمخرج إن اتقيتموه قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وتوكلوا عليه فهو حسبكم كما وعدكم في كتابه أيها المؤمنون اعلموا أن السائرين إلى الله على ضربين ضرب شاكر على نعمة الله عز وجل ينعم الله عليه ويغمره بنعمه ويسبل عليه نعمه ظاهرة وباطنة فيشكره فيكون سائرا إلى الله ومن المخلصين والضرب الثاني الصابرون على البل على البليات الصابر على البلوى كالشاكر على النعمه يبتلي الله المؤمن بالفقر والمرض والبأساء والضراء فيشكر الله عز وجل ويصبر على البلاء ويحبس قلبه على عن التضجر ويعبد الله عز وجل كما أراد فيكون من الصابرين فيوفي الله أجره بغير حساب فالمؤمن لا يخلو من هذين الأمرين فإن الحياة لا بد أن تدور في دائرة ثمانية أشياء إما أن يكون الإنسان في سرور أو أن يكون في حزن أو أن يكون في اجتماع مع من يحب ومع ما يحب أو أن يفارق ما يحب ومن يحب أو أن يكون في صحة وعافية ونشاط أو يكون في مرض وطاعون وبلية أو أن يكون في عسر وفقر ومصيبة أو يكون ضد ذلك في غنى ويسر وسعة من المال ثمانية لا بد للمرء أن ترى وليس لكل المرء غير الثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية ومهما كان الحال فإن الله عز وجل قد وعدنا بالابتلاء إما بخير أو بشر قال تعالى ونبلوكم بالخير والشر بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال عز من قائل ولقد أرسلنا رسلا ولقد أرسلنا رسلا إلى أمم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلما نسوا ما ذكروا به أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون الآية وقال عز من قائل في آية البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولتعلموا عباد الله أن بعض المرض آفية وبعض السجن حرية وبعد الظلام نور وبعد, الجو وبعد الجوع شبع وبعد الظمأ ري وإذا رأيت الحبل وإذا رأيت الحبل يمتد يمتد فاعلم أنه سوف ينقطع وإذا رأيت الظلام يشتد يشتد فاعلم أن وراءه قريبا صبح سوف ينقشع الظلام وينجلي الصبح وقد تكون المصيبة في حق المؤمن فرجا وارتقاء وتقدما في الدرجة ورفعة في الدرجة فقد طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فهي مصيبة يا لها من مصيبة أعظم من مصيبة الطاعون التي أبقتنا في بيوتنا وفي ديارنا لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرد من مكة فقدر الله أن يقيم في المدينة دولة فرب ضارة نافعة وهكذا تتابع تتابعت الأمثال تلو الأمثال على مر الأزمان فقد فقد سجن ابن تيمية رحمه الله فصار إمام الدنيا ونفي السرقسي ووضع في قعر بئر معطلة فأخرج ثمانين مجلد وسجن ابن الجوزي سجن شديد في وضع في سجن شديد شديد فتعلم علم القراءات أصابت الحمى مالك بن الريب فنظم قصيدة صفق لها التاريخ ولا تزال الركبان تصير بها وهكذا البلايا قد تتحول المحن والبلايا قد تتحول إلى نعم فما للعبد إلا أن يشكر الله عز وجل على كل حال وجد نفسه وأن يتذكر أن الله عز وجل وعده إن صبر بالأجر الذي لا يحصى عدده قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أقوى آه، باين wasiya da جزء الله سبحانه وتعالى Allah mutane da Allah subhanahu wata'ala ya haska mana a cikin alkur'ani kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gwada mana cewa su ne ke tafiya zuwa ga Allah kala biyu ne ko dai mutumin da Allah ya saukan masa da ni'imomi iri daban-daban yake ninkaya a cikin su kuma sai yake gode wa Allah akan waɗannan ni'imomin ko kuma mutumin da Allah ya jarrabe shi da wata jarrabawa to sai ya takura zuciyarsa ya hana ta kokawa irin kokawa da Allah baya so ya kuma taɗaita a iya abin da shari'a take buƙatar mutum a irin wannan yanayin ya taɗaita to sai zama mai haƙuri wayannan mutane guda biyu alganiyu ashakir As-Sadir. su ne masu tafiya zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kuma rayuwar ɗan adam ba ta wuce abu takwas wayan abubuwa guda takwas ɗin ko dai ya zama cikin farin ciki na ni'imomin da Allah ya masa waɗanda yake iya gani da waɗanda baya gani kamar da Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina wani yana tunanin sai an ba shi kuɗi da yawa ne aka sashi a cikin ni'ima abdullahi bin abbas allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce abinda ake nufi da ni'amahu zahiratan shine wato musulunci da allah ya kaddara maka kai musulmi ne yanzu kun ga muna cikin wannan musiba ta corona to mu bisa ga faɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna jira allah ya ba mu ladan hakuri da muka da juriya amma duk wanda ba musulmi ba azabar da ya sha a duniya ya sha ta a banza la'alla dama ina Allah ya buɗa masa ya ɗaga masa a wa'yansu abubuwa to kuma yanzu sai Allah ya kama shi kuma ya sha wala kuma ya je lahira ya sha azaba to ni'imar musulunci ita ce ni'amahu zahiratan ba ina kuma shine ni'imar sutura da Allah subhanahu wataala ya maka sutura ta rufe tsaraicinka na zahiri wanda ba za a iya gani ba sutura ta cika maka halittar ka wanda wani yana da tawaya babba a halittarsa sutura ta wato ɓoye aibinka da kuskurenka da yawa mutane ba sa gani wayannan abubuwan duka suna cikin faɗin farin ciki da ɗan adam yake tsintar kansa sururun ko kuma huzunin baƙin ciki bakin ciki akwai abubuwan da yawa da suke janyo bakin ciki amma mafiya yawancin su jarrabawa kan janyo bakin ciki sa'annan kuma rasa wani abu da kake so wanda kai a fahimtar ka cewa wannan abin alkhairi ne gare ka sai ya janyo kai bakin ciki to a kowane lokaci ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala marad ba rashin lafiya ko damuwa ko ciwo da zai samu mumini hatta shaukata yashaquha ko ƙaya ce ta tsire ka inda kai mumini ne sai an rubuta maka lada akan wannan musibar da ta same ka wancan kuma idan ka gode wa Allah to Allah ko ya ƙara maka a duniya ko kuma ya ajiye maka sakamakon godiyar abin da ya baka a duniya sai ya ninninka maka irinsa a lahira ko idan imaninka ya yi kai yadda za a baka a duniya kuma a baka a lahira sai a yi maka da haka mumini tsakanin farin ciki da bakin ciki haka yake ko dai ya zanto kuma ka haɗu da abin da kake so ko wanda kake so ko ka rabu da abin da kake so ko wanda kake so yanzu mutane da yawa wasu sun rabu da arzikin da Allah ya ba su ba a san ransu ba suna kallo arzikin yake ta zaizayewa yana ta zaizayewa yana ta karewa yanzu ana cikin wannan yanayi na lockdown na sallah tabaraka wata'ala alfarja wal afiya akwai mutumin da ya aje kuɗi da yawa a tsammanin sa za su iya isassa har zuwa lokacin da Allah zai yaye mana la'alla ba a je ko ina ba sai ga tsakanin bukatunsa da bukatun waɗanda suka zame masa wajibi duka ya tsarar da kuɗin to wani abin da ka rabu da shi dole in ka tuna zaka ji ba daɗi wani kuma ana tsaka da hakan ma sai a buƙaci wani abu nasa ana buƙata a bashi kuɗi masu yawan da bai taɓa san yana tunanin shi ba to da wancan da wannan ɗin wancan ana buƙatar yi godiya wannan kuma ana buƙatar ya yi haƙuri ya jure ya nuna cewa kamar wani abu bai same shi ba haka bayan Allah suke haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke manzala Allah ba wani bala'i da ake jarraba dan adam da shi na jarrabawa da bai ganshi ba tunda ya taso bai tarar da mahaifinsa ba babbar jarrabawa kenan da manzon Allah ya fuskanta bai taba ganin sa ba yana so ya ganshi ya ga ya kamannin mahaifinsa sai amma bai taba ganin sa ba shekararsa shida mahaifiyarsa ta rasu ya taso maraya yana gidan kakansa kakan nasa ma ya rasu gaba daya tun ba coronavirus a lokacin yana haka ya koma gidan abu talib ya sha talauci a gidan abu talib an ɗauke shi an kai shi hanyar kasuwa zai fara samun abu aka ce a da shi saboda yahudawa nan ma wata jarabawa ce haka manzo Allah ya ci gaba da rayuwa a cikin nau'o'i na jaraba yana ta haƙuri ya zo matarsa da ya fi ƙauna da baffansa da ya fi kare shi suka mutu kusan a lokaci ɗaya. aka matsa masa lamba ya fita ya bar garin can ma inda ya je aka koro shi ya zama dole sai ya dagarin kuma aka hana shi shiga sai da ya nemi agajin wanda ba musulmi ba sannan ya shigar da shi garin aka mai da shi a ƙasa bayan kuma shi ne shugaban talikai gaba ɗaya a hakan kuma zalasa bai taɓa ƙosawa ba aka aka ta saukan masa da surori ana ta kwantar masa da hankali aka ba shi labarin annabi hud aka ba shi labarin annabi salih aka ba shi labarin annabi nuh aka dinga ba shi labarin annaba aka zo aka ba shi labarin annabi yusuf yanda ya dinga shiga jarabawai iri daban-daban da girmansa da matsayinsa da komai amma bai taɓa ƙosawa ba Aka yi taho ya taho ya taho haka aka yi ta babu za a sama labari aka zo aka dinga ba shi labarin annabawa aka zo aka ba shi labarin annabi yunus da irin wahalar da ya sha da jarrabawar da allah ya masa sannan aka ce masa ya yi haƙuri fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti iz nada wa huwa sannan yazo 'ya'yansa ɗaya bayan ɗaya suka dinga mutuwa daga wanda za a haife shi yana ɗan yaro da ya taso ya mutu irin su alkasim da abdullahi da ibrahim sai waɗanda sun girma kaga yadda ɗaya yake da shigarai, rai har sun yi aure ma ruƙayya ta zo ta mutu ummu kalsun ta zo ta mutu zainab ta zo ta mutu fatima sai kawai ta yi saura sai da ya rasu sannan ta rasu kasan mutum ba da ya ɗanta ya rasu ya ji daɗi akwai mutumin da za ce da a jarrabe shi da korona da a jarrabe shi da mutuwar ɗa da korona akan mutuwar ɗa ko kai yanzu kana cikin ni'ima a ce to a ɗauke maka wannan bala'in amma za a kwashi 'ya'yanka mutum kaza ya ce ya ubangiji za mu iya jurewa zuwa lokacin da za ka yaye mana to amma da yawa mutane ba sa tuno cewa Allah ya mutum imomi da yawa wani gani yake ya shiga cikin takura eh akwai takura amma so ake yi ta'azzabi ahlul bala ka duba ka gani akwai mutumin da shi inda corona za ta zo inda ta ke cewa ba ta taba shi ba amma Allah ya dauke masa idanu baya gani ko Allah ya raba shi da kafafuwa wani ma ba shi da kunni kuma sannan ba shi da hanyar nema ba kuma shi da mai bashi in ya tashi bai kullun cikin zullumin abin da zai tsaye yake kai ku gashi ana cikin bala'in ma amma zaka iya wanke kayan ka ka goge su ma ka dan fesa turare a cikin gidanka kai wa iyalinka dariya akwai wanda yana cikin matsin da ba zai iya wa iyalinsa dariya ba yana cikin tashin hankali da damuwa to dama wannan shine abin da ake so mutum ya zama mai haƙuri da juriya da yawa wani lokacin musibar takan zama maka alheri an kori manzara suwa daga makka ƙarshen bala'i kenan a raba ka daga rumfu kuma rabawa ta dindindin dole sai ka fita ba za kuma ka ɗau gidanka ba za ka ɗau kayanka ba za ka ɗau komai ba yanzu ka zama idp yanzu ka zama sai dai a baka ka zama ɗan gudun hijira sai dai a baka gida ila ma haya ko aro haka aka dinge wa sahabbai suka tashi iko Allah ashe a Madina za su kafa daula sai kuma ga daula ta kafa a Madina da an buɗa musu tun a gaibi aka ce a Madina za su kafa daula ta ce yaushe za mu koma Madinan ne amma da suka yi haƙuri har lokacin yanzu duk wanda ya haƙuri sai ya ga alherin hakurin nan Sheikhul islam ibn Taymiyyah malami ne sosai ƙwararren malami amma malintarsa ta fito ba sai da aka ɗaure shi a kurkuku aka hana shi fatawa aka hana shi koyarwa yana shiga kurkuku sai gashi Allah ya kaga darajarsa duniya ta san shi har makiyansa sai alƙun suka dinga koma suna duba irin rubuce-rubucen da ya zo sai a gane cewa au ashe mutumin nan malami ne Imam Sarakti daukar sa aka aka jefa shi a cikin rijiya aka rufe shi kafin a fito da shi sai gashi ya rubuta mujalladi talatin na littafin usulul fiqh ibn al-jawzi aka kore shi siyasa ta sa aka kore shi daga garin da yake aka fitar da shi aka kai shi can wani waje aka tsare shi tare da wanda aka tsare a can sai ya gamu dama ilimi ɗaya ne bai iya ba qira'at a can sai ya gamu da cikin waɗanda aka tsare din akwai wanda Allah ya hore masa ilimin qira'at sai ga to yanzu dama ba magana fita ba magana wani ɗalibi ya zo ya hana shi a can sai ya koyi qira'at malik ibn rai rashin lafiya ta same shi wani mugun zazzabin da bai taɓa yi ba zafin zazzabin sai sa ya rubuta wata waka ya sifanta zazzabi aka tun da ake sifanta zazzabi da rashin lafiya ba wakar da har yanzu ake ambatanta irin wannan wakar da ya san haka Allah zai ba shi ɗaukaka har bayan mutuwarsa to da dama ya roki ma a jarrabe shi da wannan jarabawa dan haka haka al'amura suke rubbar zaratin nasi a da yawa wata musiba sai ta zame maka kuma wani abu mai amfani ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara mana ya wannan musiba ta zama mai amfani gare mu alhamdulillah ala insani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما wa rasuluhu أن ila عبده wa الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وبعد يقوى باين wato shiga cikin farin ciki ko bakin ciki to sanan mutum kuma yakan shiga cikin yanayi na yalwa da wadata wani kuma sai ya shiga cikin yanayi na kunci da talauci wata ranka shiga cikin yanayi na lafiya wata ran kuma ka shiga cikin yanayi na rashin lafiya to abin da nake so nan in ja hankalin mutane a gurguje jama'a muna cikin wani yanayi mawuyaci wanda hatta iyayenmu da waɗanda suke kakanninmu ma a wannan zamanin ba su taɓa ganin lokaci mai wahala irin wannan ba kuma a ko'ina a duniya ana cikin bala'i da jarrabawa amma in ka ɗauki jarrabawa mu ta najeriya za ka ga wata jarrabawa ce da babu irinta domin lokacin da ake fama da musibar wannan corona ɗin a italiya shugaban ƙasar italiya ya kusa ya yi yawo ba takalmi idansa ya yi jajawur ya kasa bacci saboda damuwa da mace-macen da ake yi a cikin duniyarsa don haka za ka ga da wahala ka samu wani talaka a irin kasashen nan ya buɗe baki ya zaji shugaba saboda ya ga damuwar da shugaban yake ciki ta ka shi damuwar da yake ciki amma mu a najeriya da yawa daga cikin mahukuntanmu idan za a hasko su ko a nuna sai kamar yanzu ke cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da yalwa da walwala musibar nan ta faru a china sun shiga cikin wani irin mawuyacin hali amma nan shugaban ƙasar china fitowa yake yana jama'a mun gaza a taimaka mana kuma duk wani tallafi da ya isa zuwa ga ƙasar china to wanda ya fi kowa talauci a china in dai har yana cikin waɗanda abin ya rutsa da su to sai ya samu wannan gatan wannan tallafin yayin da mu kuma mu cike take da shakka da irin maganganu da muke ji a gidajen a kafofin sadarwa ana cewa ana tallafa wa mutane Allahu alamu la'alla akwai wasu mutanen da suke samun wannan tallafin to don haka zuciyarmu wani lokacin sai ta cika da takuruwa akan cewa wai shin kuwa akwai menene ya shiga tsakaninmu da jagororinmu ne na samun aminci da kuma gaskata cewa lalle jagororin mu a tsaye suke tsayin daka wajen ganin cewa an kawo wannan matsala abin ya kai akan samu rashin siƙa tsakanin mabiya da malamai yayin da malamai da yawansu Allah ya saka musu da alkhairi suke raba dare wajen bincike group group committee committee mitin da safa mitin da rana online mitin akan a gaya za a yi a yi nazari wajen nema wa mutane mafita akan wannan musibar da ake ciki yayin da a wasu kasashe irin su Saudiya da sauransu hukunce hukuncen da matsayar da malamai suke ɗauka, ba wai lallai ne kowane malami ya yi imani da ita ba akwai malamin da yana ganin cewa wannan kuskure ne amma saboda kima ta al-ijtihadul jama'i idan dai har jumhur suka haɗu suka yanke hukuncin da aka yi masa stamping gwamnati ta yadda da shi kamar lokacin sai na umar in matsala nazila ta taso yakan tara masana a cikin sahabbai a ɗau matsaya ko da an samu wani sahabi da ya saba wannan zai ce ka riƙe ra'ayinka duk wanda ya fatawa da sabanin wannan zai shiga cikin garari za a masa hukunci haka suke haƙura a daidai lokacin da mu kuma ko gidan kafofin sadarwa da yaɗa labarai ko wani abu su naƙalto wani abu na wani malami wanda ya saba wani malami sai ka ga mabiya suke kokarin kontrolin din malamai kai malam me yasa ba za ka ce kaza ba ka ji wai malam wane ya ce kaza ka fa kai ne yanzu ka zo ka samu mahaifiyarka ka ce kin ji baban nan abin da ya ce dan Allah dan Allah haka baba yake ji fa dan Allah magana da yawa. ko ka je ka samu babanka ka ce masa ka ji fa baba fa yanda take dan Allah ai at least ko da baba ta yi ba daidai ba ko baba ya yi ba daidai ai da kunya da mutunci sai ka dan yi karanta ka haƙura baka ji daɗi ba amma haka za ka haƙura ka jure da malamai sashen su yana wa da juna sashe kuma mafiya yawan malaman nan da wahala ka ji malami ya fito ya zauna da kansa ya tsara wata waka ko wata magana ya faɗi sarransa kowa sai yake ya duba ya gani abin da ya duba ya gani ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza a yan uwa akwai bayanai da yawa amma kuma ba mu da lokaci lokaci ya kare ya zama wajibi mu gintse anan a ƙarshe dai muke jan hankalin mutane akan lalle lallai mu yi haƙuri mu ƙara yin haƙuri mu ƙara yin haƙuri mataki da gwamnati take ɗauka abin da ya kamata ya zama shine saboda masalahar mu talakawa zai yiwu musamman a irin ƙasanmu nan da muke wata irin rayuwa zai yiwu a samu gwamnatocin da ba ruwansu da talaka zai yiwu ma wa'yansu Allahu alamu sakamakon wannan musibar su kuma suna duban ta ina ne za su samu wani haƙƙi na talakawa su murkushe shi zai iya yiwuwa amma wannan kuma baya halatta mana mu a matsayin mu na talakawa mu ce za mu dinga ɗaukar hukunci da kanmu wajibi ne mu ji tsoron Allah kar mu bauta wa Allah sai ala bayyana ba unguwa ba garin da ba malamai a matsantawa malamai da tambaya kada ku gama za ga abin da zai baka mamaki matakin da ɗaiɗaikun mutane da yawa suke ɗauka sai ka a cikin unguwar akwai wani babban malami ko a gefen unguwar wanda ya ji labarin za su ɗau wannan matakin kuma su a ganin su saboda hamasa da kishin addini in kishin addini ne ya fi kowa kishin addini malaman malamin ya fi kowa sanin Allah ko ba gaskiya ba amma sai kaga babu shi a cikin wannan tsarin to inda abu ne na alheri ai zuwa za a tuntube shi idan ya bada dama in wani uzuri ya hana shi ma musharaka shi kenan amma sai kaga yawanci da yawa daga cikin matasa wasu ma musamman akan abin da shafi tsaye da sallar juma'a ba ku sa iya jurewa ban minti talatin wallahi wani sai an tada sallar ma da gudu zai ɗauko shimfiɗarsa kai ni na ji da kunne na lokacin da liman a cikin garin nan ya yi sallah a taƙaice an saba a minti talatin zuwa arba'in da biyar liman ya taƙaita a minti talatin shi kuma ya san sai kamar an kai minti arba'in da biyar yana shimfiɗa da dumar samilman ya ce assalamu alaikum ya ce allah ya isa to kuma wai irin waɗannan ne su za su ce mu ba a yi ta hana musallar juma'a ba haka za ka ce ba je ka tambayi malamin unguwarku kowane iri ne in dai mai tsoron allah ne me ya kamata ni ita kuma gwamnati ta ji tsoron Allah ta daina siyasantar da al'amura duk malami yana da haƙƙin a tuntube shi ko a tuntubi makwafinsa ba lalle ne gwamnati dole sai ta tara malamai ba amma kada gwamnati ta dinga duba waɗanda suke da ra'ayi irin nata na siyasa har yadda wani malamin zai ji cewa dan baya tafiya akan wannan matafiyar ne shi yasa aka hukuntar da maganarsa ya zama wajibi gwamnati ta zama mai haƙuri idan malamai suka koka ba ta yi faɗa da su ba ta tsaya ta ga ta wace hanya za ta iya gamsar da su ko ita da kanta ko kuma ta hanyar ‘yan uwansu malamai su fahimci cewa ba wai tauye haƙƙinsu aka yi ba kamar yadda baya halatta ga kowane malami ko yana cikin gwamnati ko baya cikin gwamnati ya ziga mutane akan su yi gwamnati bore wannan ya saba wa manhajin ahlus sunnah wal jamaa ya zama wajibi mu zama bayin Allah na hakika na gaskiya mu roki ubangiji subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya yayi mana wannan bala'i Allah ubangiji ya dauke mana wannan musiba da wannan cuta wannan cuta yar mitsiya ce bata taka karata karya ba virus ne ba a iya ganin sa amma duk da haka ya zo ya gagaru duniya to mu tasa Allah subhanahu wataala gaba wajen tadarru falawla iz ja'ahum ba'suna tadarru mu kaskantar da kanmu mu kaskantar da kanmu a gaban ubangiji mu roƙe shi mu riƙe alqur'ani wanda ba wai karamar cuta kamar virus ba law unzila law unzila ala jabalin da dutse ne to da ya fashe ya rugurguje ya yi rugurugu haka Allah subhanahu wata'ala ce ubangiji Allah ya yi mana wannan musiba Allah ya ba mu ikon cin wannan jarabawa Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon yin abin da zamu guji wannan musiba a zahiri da batsini Allah subhanahu wata'ala ka sanya wa likitocin mu basira da hikima ci gaba da gano mana hanyar da zamu mu bi wajen Daukar mataki na kariya kuma Allah ya ba su ikon samun damar gano maganin da zai magarta wannan musiba gwamnatocinmu Allah subhanahu wataala ya sanya musu adalci da tsoron Allah da tofayin talakawa mu kuma talaka Allah ya ba mu ikon yi wa Allah biyayya sannan ya ba mu ikon tsare haƙƙin Allah kuma da yi wa hukumomi biyayya malamanmu Allah ya ƙara musu tsoron Allah ya ƙara ba su dama ta gano mana irin wa'annan hanyoyi da ya kamata mu wajen bamu. sabawa Allah subhanahu wata'ala ba wajen gudanar da rayuwar mu baki daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أنا سرد أن أواتي وأن الله يدرانا الإيدي رانا السلة kamar yadda aka samu cewa ana buƙatar a yawaita masallatan da za su ja sallar idi saboda larura wannan masallaci shi ma insha Allah zai yi sallar idi wanda ina ganin za a sanar da lokacin da za a yi sallar idin saboda a ɗan rage cinkoso a masallatai a ko'ina a